نعم akwai da kan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da shekara talatin da hudu daya daya wanda kuma muna dubu biyu da sha uku da miladiyar haihuwa annabi isa dan maryamu wanda yake muna goma ga watan bakwai ko? sha ɗaya ga watan bakwai yau kuma Allah ya kaddare mu da zaunawa da ci gaba da karatun wannan littafi na ƙur'ani mai girma muna cikin suratul ali suratul imrana kuma muna aya ta 34 ga tafsiri wannan sura musa abin take karantarwa jayayya da hujjoji da jidali tare da kafirai musulmi da kuma mai da shubhohi da jawo hankalin mutane akan yadda da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun kwana talatin da hudu ga tafsiri da Allah yake cewa zurriyata malamai ke an kwana daji amma ƙur'ani bai da daji shi inna Allah hasafa Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi zurriyata zurriya ha min walad ba'alin hum. yadda Allah ya zaɓi waɗancan bayi haka Allah ya zaɓi zurriya na wannan bayi sashen su daga ‘ya'yan sashi wallahu sami'un Allah mai jira da du'a'i da addu'a addawa man da ahu wanda ya kira alimun Allah masani na bihi yadda Allah yake kira munafiqai kashin su so da tashi to haka su ma zuriya waɗancan bayan Allah Allah ya zaɓi sashen su daga 'ya'yan sashi Allah ka zaɓi na'am إذ قالت امرأة قال رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما الذكر وليس الذكر كالأنثى إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان كأنبتها إذ قالت امرأة إمرانة lokacin da امرأة تتشي wannan ayoyi guda biyu suna haɗe wajen abin da ya shahi bayanansu kuma suna tare da matsaloli guda takwas wato ka ambata kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Imrana mata ta ce, wace ce ita Hannatu bintu Faqudi lamma asannat lokacin da ta ji tana da ciki kita shi faƙudi shi ko bi ƙambuli to ita wannan mata lokacin da ta ji tana da ciki wa shaƙat ta yi bege lilkar da ta wadda ake la ta roƙi Allah wa hasad ilhamar sai ta ji ga ciki nan ita mata imrana to in qala imra'atu imrana wannan ne matsala guda daga cikin matsaloli guda takwas lokacin da ita wannan mata ta ce rabbi ya rabbi ya ubangiji inni nazartu ni na yi alwashi an aja'ala in sanya daga gare ka mafi faɗani a abin da cikin ciki na muharraran in yantawa sunan an haɗe matsala ta uku da ta biyu da ta hudu lokacin da wannan matar ta ji ciki ga shi gare ta ta ce ya Allah na sanya abin a cikin ciki ya zama yantacce tikan yantacce halittar farfartacce min shawagil duniya daga shagulgulan duniya da hidima da ita. domin hidimar ɗakinka al-muqaddas mai tsarki ba muna tare da kowa hanan hannatu ta ce ta sanya abin da a cikin ta ya zanta alhali hannatu ba boya ta ba boya ba ce me suke nuhi haƙƙin da ajiyar ta ga in ta haihe shi na ɗiba kewa da zaunawa ya sai ya dawo su za ta fi wannan haƙi nata ta ba Allah ba ba ta abu da ta haihu ya inda za ta haihuwa ko inda za ta haihuwa ba ta ba ne domin ba a ce maɗa an ƙanta shi ba a ce maɗa muharrar don haka yana da kyau malamai su fahimci wannan jimla a yi da takanin saba abuwa na takasar da aga ɗana ɗi da cewa da cewa ta yi dawo ƙi bari ta yi kafa ne a ma Allah wannan duk wanda zai mata cewa Allah muna ta yi kuwa to wannan shi ne sai ta ke, a saka min ya Allah ka ba daga kamar innaka an tasabi Allah kai ne mai ji lutuwa ga addu'a al'alimu Allah kai ne masa masani tun ya ta ganiyoyi bai wannan magana ta gama fa halaka imran sai imran ya rasu ko ya hamilu ta mai ciki kenan haƙƙi na haihuwa da haƙƙi na bada kawainiya da a haihuwa ya ita ya koma nawa na uwa to ga magana da yi ana nan tana jin haihuwa ɗan amma wata adha lokacin da ta yi ita wannan kiyar wadda ta ta hanyar ta jariran ƙurkiya wa kana tarju an ya kuna gulaman ta zan tana tsammanin ka ɗa namiji na da kun muharriru don bai ƙarfi wanda zai farfartu ba hidimar da a mahaihi da sai a basuwa da a basuwa da Allah abinda abin da ke zama haka cikin gilmanu sai yara maza yau gashi an haihe ta ya mace sai ta ce mu'tazira tana mai kai hamzari ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji inni wa ba'atuha ni na haihe ta unsa mace ya Allah wanda ya to na haihe ta mace wallahu a'lam kuma Allah shine masani kai alimin masani jimawa ba a daga abin da ta haifa jumratan isradun min kalamihi ta'ala wa fi qira'atin min isra'i ba su. amma wa laysa dhakaru allazi datu namiji wanda ne ma bai zama ba har sai kuma mace muna tare da kuwa to anan cewar ta yi wato ni wa ba'atu ha'usa shi a matsala ta biyar wallahu a'lamu bima wada'at shi an ta shidda shi an ta bakwai bai zaka mace ba wannan da aka bani li'annahu yuqsadu shi namiji ana nuba ana nuhi da shiya lil hidimati hidima wa hiya laha bi ka ga mace mista lido'iha da rauninta wa alwaka da zaman ta al'aura wa ma ya ta ina ta da shi gitta mace ne na lahiyar da haida wa na'uhi da mutane kama da shi duk wannan tana faɗa domin kawo hamzari ga ubangiji da ce ta samu ɗa amma ɗa bai samu mace ta samu amma ya mace ba kamar namiji ta ba amma duk da ka ya Allah wa'in ni sammaituha ni na ambata mata suna maryamu buyar Allah mai bautar Allah wa'anni uifa bika Allah ni ina neman tsarin ta gare ka wa zurriyata da zurriyata a wani da ƴaƴanta mina ƙalar raji daga shi an je jehusi wannan shi ne matsala takwas to anan wa'in kuma da an ka bada cikin wannan aya duka kan da shahi uwan maryamu na da maryamu sannan kuma da babanta wani hadisi ya cikin hadisin manzon Allah ma'anin mahuludin illa masa shaitan babu ɗan da an ka duniya sai shi ya shahe shi hina yuladu lokacin da ake haifa shi sai ya tsaki da tarihi sai ya karkara ko yana mai kuka inda maryam wa mnaha sai maryam da ɗanta rawahu shaykhani mutum malamai guda biyu na hadisi imamu bukhari da imamu muslim su suka rubuta wannan hadisi anan wani ba annabi ko wani waliyi duk wani bawa Allah ba wanda an haifa face sai in musulmi an ta tara shi lokacin da ake haifa shi na wadda duniya sai ta zungurai lokacin da take zungura sai sai ya kuka amma ban da Maryam ban da Isa ni suka samu har sun samu wani shinge sun samu wani shamaki tsakanin su da zungurarta Allah ya musu wannan tsari ban da su ba wanda ba su zungura ba amma kuma da baya Allah ya kare su shi nan Allah ta mana kariya to kani Maryamu ta ba da hidimar da ta zayi mata zuwa ga Allah duk abin da yake ta inda ita za'awa to uwan Maryamu Hannatu ta ba da nan zuwa ga Allah nan suka ba da maryamu a masallaci a masallaci hidima madadin hidimar da za ta yi mata da wannan aka samu wani mutum da cikin sufi ya zo ya isa uwarsa ya ce ya umma ta ce na'am ya ce ina son sarili ana abdullahi ki bani in ba wa Allah bauta kamar yadda uwan Maryamu tabban Maryamu take a'a uwan Maryamu ta ba hidimarta kashin Allah Ke ko ka in bar ka kai da Allah duk ya ce kuma wata allamar ilma wanda bayan wannan hidima kuma in yi karatu kaga ya hidi yace eh kike to shi kenan na kafa ka tafi na sukan ma Allah kai na suke ka zuwa neman ilimi bawan Allah ya ce yi ta ci gaba da kuma wa Allah ya yi neman karatu sai ya gaya kai sannan ya dawo lokacin da ke dawowa gida sai kwankwashi kofar karka lokacin da kwankwashi kofar karka sai uwa ta ta ce wani na abbasin kofar karka ce imnuki fa qala laha imnuki fulan aikinawa ne kina ka bugun karka kai na wanda ya tsaye hidima wa an ilimi a kake tsayawa a hidima yace na'am ce to ina faɗa maka ƙasar ka lillahi wala da ƙudu fi mun riga mun marma Allah kai ba ku kuma komawa ga fa'ida ka koma Bari ana magana shi ya ce da bashi ya tsaye wa Allah shi jima'i ya yi ta ce ya yi ya dawo a tsawon lokaci ya yi hagu ya kwakwace kawai ta ce aka koma mun marma Allah kai to haka aka san mutun in ya sake akan Allah to kai ya wuri Allah ka samu ikon me an kace ka ba فتقبلها ربها كلما دخل عليها زكريا المحراب أبصارا وجد قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فبلها أبوها ubangijin maryamu ya karbi maryamu ay qabila maryamu min ummiha ya karbi maryamu daga uwarta kabulin hasan da karba mai kyau malamai sun fassara da kabbalaha da cewa abin da ake yi dare ko na Allah bai taɓa mata azaba ba lokacin tana wannan hali Allah ya kai da lokacin ta hayi annabi Isa shi a ma'anar wannan wa'an ba ta nabatin hasana Allah ya tayar da ita yawa mai kyau an sha'aha Allah ya tayar da ita da kulkin hasanin da halitta mai kyau kanar kan musu, muryar ta tana girma da yau gaini yini daya amma ya mutu da mauludu fil'ani amma ya ta girma cikin shekara muryar kullu haka na ta girma mun gane karatun irin girman da yaro kai shekara guda maryam ta rana ta kan girma haka kawo duniya ta samu wa ta ummuha akhbaru sajana baitul maqdis sai uwarta ta ɗauki maryamu sai da ita ga malaman da annan suna hukumar baitul maqdis ta alwashi ba qalat zai ta ce kuma hadhihi nazira na daga da ku wannan ajin alwashi wani riga ne alwashin in ni sami ta zan yahe tau a wainiya. zuwa Allah suka ce ke kawo ta ce na'am ta na fasu fi ha sai sun ka tsora gogor hayan waso su a kan wanka kishi zai rika maryamu wanka kishi zai rika maryamu da ha domin ita maryamu binti imamin wato ɗiyar limamin suka فقال زكريا سي انا زكريا يتي انا احق بها مين هي بنت مريم لان خالتها عندي دون كون اوتا كان غونا هو متزوج بخالتها دومين هنا اوري كون اوتا عشاء بنت فاقودي ام يحيى عشاء يفاقود واتقور النبي يحيى وقالوا sai su sauran al'ummar da annan suka ce la wallahi ba mu yarda ba hatta na kasari a sai mu yi kuri'a ba ta ɗauka ta ɗaya ka sun, kare ne ta ya shugaban mu wallahi sai mu yi kuri'a ya ce to a za a yi a yi kuri'a ni kuke so a yi wannan ƙusin suka tafi wahon ta sa su ishirin da tara ila na urdun zuwa ƙorama urdun kuma kowa ya ta haka alƙalami ko alƙalu suka jewa a ƙalamu alƙalu masu ala da tabbacin cewa duk wanda ala anna man sabaka kalamahu duk wanda alƙalamin sa ta tabbata bil ma'i cikin ruwa bil loti ba wasa idan alƙalamin ya tsawo sama wa aulad ya shi shi ta Maryamu wannan abin da aka yi matsaya kenan muna tare da kowa wa kana ya tiya a wata kalmar zakariya lokacin da an ka zo an fito al'amura ya alamin zakariya ta fi kama. to kodoro ya ci shi cancanta to ga mari mutabin ta hannu ne ga ƙuri'a ba gaza ha sai annabi zakariya ya riƙe maryam da kun ga da wani reno ko samu wa bana ya gina da aka ita gurgurun shigiwa da masu cikin masallaci bisu lamin da tsani la ya sa ila haka irin ba shi ke taka da kamar mai bashi ba kuma ya reni maryam ya wace maryam ako wa kana ya fiya uku ukuriha ya zan yana zo mata da abincin kimakarta wadda ne manta na shafi sai ya jidu ya samu inda za mai amfaki ta tsefi ina abin mamar da ake samu lokacin makama shi shi ta lokacin hunturu a nan gare mu sadda ala da ake muwasala a yawa ba akwai abincin da ba a samu ne sai lokacin da zara ga hunturu zuwa sai ba samu ne an zauna haku ba zauna ba to a irin wannan yanayi suke amma in ya zo sai iske cikin kofi da ƙari misali sai ya samu gaɗan kaɗi da maryamu ko gaɗan mangwaro da maryamu a wannan lokaci ana so kai wannan gaya za a samu ko kuma ce shita irin abin da aka samu lokacin hunturu isaifi lokacin bazara sai ya same shi kamar lokacin bazara mutum ya zo ma da ɗaya ko ke da kwando wannan da ake samu kamar yanzu kamar yanzu in mutum ya sai kewa nawa mutanen ga su ji kakanya yana kan to sai zo sai ya gansu inda take kama kala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce wa kafalaha zakariya Allah zakariya ya gaide su dan mahaifiyar tara sai ne zuwa gari وفي قراءة بالتشديد في كفرها ونصر زكريا مقصورا وممدوحا والفاعل الله كلما دخل عليها زكريا المهراب koyaushe annabi zakariya ya shiga inda wannan shiguwa algurba wani a sharaful majalis shi ne wurin zama wanda ke matsayi wajen da inda ha yake ya maryamu ya ke bauta Allah anna min ayyana laki haza daga ina ki samu wannan in ya samu ke ce da ina ki samu wannan yake maryamu ta ce wa hiya sagira kuma ya kama yarinya huwa min indillahi daga Allah ya tini bihi Allah shi ke zumin da shi ne indi da gunsa kuma ta sani ya ce zakariya inna Allah yarzuqu Allah na arziki man yasha wanda yasha da irin arziki babu wahala sai ali su hafa rizqan wasi'an a tabi'atin ba tare da bibiyar wahala na yi ba jama'a wanda ya ga haka al'amarin wa'azi ya same ko bai same shi ba ya same shi annabi karina da wannan ya gane lalle mai zakuwa da abu lokacin da babu shi a samai to yana iya harku al'ada yana iya kika al'ada ya zo da abin da aka ganin da wai samu ya har ana samun abincin bazara lokacin hunturu a cikin kodo ciki ya tsufa yana iya haihuwa Allah ka wani damuwa to kun gani Maryam duk Qur'ani ba dai babu wata mace da aka kwashi sunanta cikin Qur'ani karama, inda Maryam an ambaci sunan maryamu wajen wuri talatin cikin ƙur'ani amma ita dai, da sauran mata shi dai ake wa mara'atu lutu an ambaci sunanta ko a cikin mata fir'auna an ambaci sunanta amma maryamu kana an ambata sunanta Allah ka ga ta mu da sawaba ci gaba هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك malamai kyakkyawan taninka a wannan lokacin wannan yanayi a wannan hali kai lamma ra'a zakariya zalika lokacin da annabi zakariya ya ga wannan wa alima yasa anna mai iko ala itiyani bi shay'in da zakuwa da abu shi gari hi ba lokacin sa ba qadir mai iko na ala itiyani bil walad bisa gaba da da ala bari akan an tsufa kana ahlul bayt ya zama mutanen gidan zakariya sai karabu sun kare da ya gata da a zakariya rabau annabi zakariya ya roƙi ubangijinsa lamma alal mihraba lokacin da take shigowa fiturwa masallaci lissafi don sallah jofin da tsakiyar dare kala ce rabbi ubangiji hauli ka bani ne da dukkan hukunka me in ka da hukunka zurriyatan zurriya ɗayyabatan mai tsabta wanda da salihan ɗana ƙwarai zakariya bayan faɗi wannan magana kuma zai ya faɗi yace Allah na ku san ka ba innaka samiu Allah kai ne mai ji mujibu du'a Allah kai an mai karɓa addu'a ba wani karɓa addu'a sai kai Allah kai ne roƙa yamma mu gane wannan ko da mutane ko sai irin wannan ya ta waye ta ne zo inda mutum ya ce wa ka ba ya ce wurin ka da zo me an kai yace san inda ko da Ya san inda inda haka mai yiwa ya ta ta kuma haka nan ba ke wurin kai ta hu kuma kai ba ka ko inda ka wala ka mutum shi ya wada ko ba shi zan me kake gani to wannan karatun qur'ani yana da tsara alqur'ani tsara alqur'ani zai koya mai hada. wayo da sai ya roƙi Allah ya ce Allah ka mai karɓa addu'a ko ka mai ji wannan kin ne roƙa idan kai a'a فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا سيدا وحسورا ونبيا من الصالحين الله كفر الله شكر الله إفارتي قال الله والله يوا الله وحسي الله بيحنا مي zakariya ya roƙa ya ce ba sai an karɓa addu'a ba wani ba kai ɗan roƙa ba kai ka bai na ta tul mala'ikatu sai Allah ya ce mala'ika jibril kira shi sai mala'ika jibril ya kira annabi haya sai aka kira shi ko masallaci ba huwa qa'id yusalli yana yana sallah fil rabi cikin kusura masallaci ja'an wa fi qira'atin bi kasarin bi taqdir al-qawl بأن الله laha الله يا شيء ce annabi يا ya ce annabi الله Allah yana بشارة bushara يبشرك هنا ما بشارة على الوقوع مخففا جواك كان بشارة يا يحيى أباك تسمنا يا يحيى مصدقا بكلمة من جد قواد على الإسلام يازو حائمة kalma matabbaci min Allah da Allah ai isa kalmatin nan wannan tare da kuwa wannan miya an masu na kalmatin da Allah kulika ba a halatta annabi isa da kalimatu kun ko an kace mai kalma wa sayyidan kuma shugaba na matabu'un adin an a yana da sai gabarin mata mace sai ta gaba wa bil qamus al hasur man la yatin nisa wanda ake ce ma wanda zai zo mata amma huwa qadirun ala dalika yana da ikon zo musu amma sai yake wa mamnu'u min hunna shi kuma wanda aka tanke da su ko man yake yi na koko wanda ke marmarin su wani ake buna ma da su kuma wa nabiyyan min salihin annabi Allah na yana cikin mutanen kirki farfarta su bayan Allah da ka aiki ba wuya wuya annahu lam ya'mal khadi'atan wa lam yusha Allah ko da kai annabi haya bai aikata da kuskure ba bai taɓa yi ba kai wannan bawan Allah ya kai bai aikata ku da bai taɓa ni yayin ku da ba Allah ka taimake mu jama'a waye wa an da halan to bai kuma a haka wato idan mutum na ganin girma abu ko da tsakanin da uwa ne a duniya ya ce wa imin za? ko da yake wani yana ganin abin a waya girma in ce za a yi ko ma yake yi tunani hanya abin ga bai yawa ba an antin malaika ne ka an ba ta qala sai ce rabbi ya ubangiji anna yakunu li gulamun shi ka yaro zai kasancewa sai ni kaifa yakunu li gulam waladun a ya Allah wa qadda lil kibran girma ya kai matuƙa tsufa ya kai matuƙa gare ni da ta tuni na kai irin ƙarshen a haƙar shekaru mai atuwa ishirin da sana shekara ta ɗari a jami'an nan ya Allah wa mura'ati a mata ta tsohuwa ta bakarariya da ƙarfi wa kuma tsohuwa ya za ka kuma wata ba ka ga kuma ke zama a yau to su da shekara 98 ɗan shekara ɗari da ishirin mata ya shekara ɗari da ya ce Allah ya yaɗa samu a gari ne haka a ah. al'amuru ka dalika Allah ya ce mai al'amari kamar haka yake kazalika na halki gulamin minkum ma na halitta ta gare ku kazalika Allah ya falu mai sha ka roki da an riga an baka wannan magana an wuce ta iwata كذلك الله يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء ba abin da ke kasar da Allah na wani abu an gubarin ya abin nan wani izhari hadhihi al-qudra al-azima domin bayyana wannan iko mai girma alhamdu su'al Allah ya mai tambaya li jaba bi hadda kan mai ita to ya ce Allah ka za a yi samu ɗaya na shekara 120 mata Allah ce da an gama wannan magana an fi ƙarfinta ke ni da yanzu sai turaren tago wanda zai zakkowa wadan mata nafsuhu ila sur'atil mubashir anhu kuma kada in mutum ana abun ayyuwa kuma tun da bushara ta sai ka abin zo maza da lokacin da ta yi ta zuwa ga dukkan abin da aka mai bushara ni an kace qala rabbi ij'alni aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata An ce mai tana samuwa قال ubangiji yanzu يا أبنجي ينظر قال لي آية عشان يا alama sai alamatan alama ala hamla imra'ati da suka cikin mata ta ana sai Allah ya yake mai ayatu ka abinda alamata alaihi gare shi za ka ji kawai Allah tu kalliman nasa ba ta iya magana da mutane sai tantan kana kiwa sai kalamin magana da su da ka zamni da mutane su zo ana ta sururta amma ba ta komi amma Allah sabanin zikirin Allah ta'ala zikirin Allah tasbihi kana iyawa haylala kana iyawa istighfari kana iyawa dukkan Allah kana yi amma dai wata magana da wani ba za ka ma doka kwana nawa salatu ayyamin kwana uku sai da liya da dabanta haka kawai la ramzan sai nuni isharatu nuni wa fi madad al a cikin kare harfi kala harshe wa an adana da kullum harshe an kalami ga magana da su Allah ya ce mai daga wannan rabu rabbaka mutu ubangijinka kiran yawa wasa ne kai sallah sallah kai sallah bil ashi lokacin yammaci wal imkan lokacin sahiya awakir al-layl karkin dare wa awailuhu da farkon sa da shukuri ne imatan godiya ne ma Allah wa kana ya zama بين البشارة كان بشارة وبين ولادة يحيى كان هي هو يحيى زمن مديد دوغو لوكجينا لأن السؤال لأن سؤال الدومين وقال أنا والبشارة دي بشارة بشيا كان في سبيل مريم يا مريم نكما هو هي هو أتي كان بعد كبر حياة ربنا مريم نكما وبلوغ هذا تاكي لا تعشى سنة شكرا بوكا أوكو ما جرى الأخوة alati hiya jawar hamli har isa wanda maryam tana shekara goma sha kusa cikin annabi isa wannan ne haya kana annabi haya wa isa da annabi isa ita ta shuru wata shida muna tare da kuma to kun ga ya rike Allah an ce an bashi amma kana abin ya wakana shekara goma sha uku ta shida to kuma da su shiga nashi ɗari da ishirin da sha uku da wadda hawa ko kuma da shekaru matakai a ɗari da goma sha ɗai shekaru matakai ɗari da sha ɗai shi kuna ya ɗari da talatin da talatin da uku a ƙasa shida Allah ya hana damuwa. Ku ci gaba. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء ثم أكبر الكلام sannan kuma ya ci gaba da bibiya da magana da zikir da wulati isa da an fito hakikan yadda an kai annabi Isa wal bisharati bihi da bishara da shi ne Maryam wa adahu ya kuma adinta ala idalati mar'atu imrana afal kisati binti ala kisati ummiha ayi alabi akan kissa iya akan kissa uwarsa lima bainahuma don a tsakanin su min kamalil munasabati kitan munasaba wa kisati zakariya wa qafasila kissa zakariya ta afku wato bayani daki daki da kuma lil munasaba lil munasaba qala da kurka ambata is qalatil mala'ikatu lokacin da malaika jibril ce. ya maryamu ya ki maryamu inna allaha ki allah ya zabi ki allah ya zabi wala farko sai su kaba ikirin da yake cikin ummati ga wasu waƙila kuma ya karshi haririki zaman ki yan tattuna walan ya zuci zalika daga yariki babu wata mata ta ta kwanfari ta tsaya a kan yi kuma masallaci ɗai su ba maryamu ba Allah ya karbi miki wannan wannan bai auku ga wani ki ba kuma mene da yau daga cikin mata wa abbaki kuma ya rene ki fi sanya da zakariya a cikin tsaron zakariya wanda zaka kuma Allah ya baki abinci ne inda gonsa kuma wada harake Allah ya cikin masisir rijali ya shawar maza wasu haka saniyan Allah ya zaɓi ki nadu dan an saki Allah ya ji da ki kitabul mala'ikatu magana mala'iku mushabatan mushab wato lebu da lebu Maryam ta ji maganar mala'iki an aiko shi gare ta lebu da lebu walan ya ka daga yake bai taba auka wata mata ba Allah ya maza ɗaya ki yake mai ma'ana ne sai ila alimi akan matan ta ne kan zamani sai a zamani da wannan aya ka samu wasu a annabta ga Maryam alhali Maryam ba annaba ta ba wala nabiyyu qad usa yusha aw an du'u amatan qabla dama luqman wa kan dara laysa anbiya fi arjih alaqwal lakin awliya والخلق فيه خدر كثير منجل أرسل حملا وقيل الولي kamar yau babu an waliyata kuma abin da Allah ya ba Maryam har ina an da Zakariya ya shiga yana tambayar ta wannan ya nuna duk auni ya karamatu la tunkaw waliya Allah suna da karama duk Maryam ba ta ba suna da karama da Allah ya fada nan a cikin mata guda biyar da Allah ya zaba da ita da Aisha da Hadiza da Asiya da Fatima ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Maryam ya Maryam qunuti rabbiki wasbi warka'i ma'a wagga magana faɗa mata ita hanke ita maryam ba wani an kai kuma bakon Allah na da malaiki zuwa gare ta ya kare mu kunti ya ke maryamu fi ibada ne da kike gobe ki ki ki mai da'a wazbi warki ki ki sallah ma raki ita ba su ku ai salli wa sallina ta ba ikon yi wannan ana ta da wajibcin sallar jami'i na'am يوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يرتمون ثم أعترض firke sati bi ma yau da dole sa'ina sannan egypta da kisa da abin da ke barkar da mahu saurare ala su hatin buwa muhammadin ingancin annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ta ya hatai ni kai ni da bayyana a wannan kisoshi guda biyu wa huma mimma gaba anhu wa an bai'ati allati nasha fiha kuma waɗanda kisoshi abin da fuku gare shi da kuma bi'a wanda annabi ta yi cikin ta wa ummiyun alhali ga annabi wa uwa lam ya ƙara min ahadin bai karatu ga mutum guda amma ya zo da wannan abubuwa masu girman gaske jama'a wannan ya nuna gaske a manzancin mazan Allah shi nuna ba gashi wana wanda ya tahe da shi da shi yake da ƙara gaba balle a wani walwal wannan sifa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daukaka amma ya an sai ta wani na kasa dan an ce ma kai ummi ne to amma shi ka jahili bai san ko duniya ta san ba amma annabi an ce ummi ga shi ya zo da ake kasa da duniya Allah ya nan da muwa maskuru مذكور amri zakariya wa maryam wannan adan an fito na al'amarin Zakariya da maryamu min an ba gabi yana daga cikin labarukan gaibu akhbar labarukan ma gaba an ka abin da kuka bakin ka nuhihi ilayka muna wahayin su zuwa gare ka ya muhammadu wa ma kunta ladayhim ba ta nan kan su ba iz zarahim da su waɗannan mutanen da ake magana yulquna suke jewa kalamu alqalumman ko annabi na nan lima cikin ruwa ya kafiruna sura qur'a li yazhara kamum bayyana gare su ayyuhum yakfuru da wane ne zai reni turabbi zai reni maryam amma kun da tsayin babun su in zai kasi muna lokacin da suke jayayya shi ka fara ta gayyonta fa ta da a balle ka san wannan wasu khudra bihi kama da da shiya wa inda ma arabtahu min sahati al wannan abin ka san shi ne kawai na gehen wahayi Allah ya aiko maka anan da waɗannan ayoyi ƙuri'ar da ake da annabi kishiya da sauran mutane su goma sha tuka maluma suka tabbatar da ƙuri'a duk ƙasar da ake son adalci wajen rabo ƙuri'a suna ba da adalci wurin rabo ba ka in ka kula malamai sun yi karanci karanci sun yi rubuce-rubuce abin da ta yi ƙuri'a Allah ka ba mu ikon tsaya gaskiya na'am Nam. a ya zan salisa maziyi ne maziyi bai ɗauke mishi matuƙar yana magana da iyalanka in haka yake cikin ramadana ko ba cikin ramadana ba to wannan mazi da kare mai azumi amma abinda abin garai ya mai da tsakanin iyali ne duk abin da zai ba zuwa ko abin da zai karba ya mai da shi sako domin a ramadan an ce mutum ya nisanci mata na suka ba rana ta faɗi ba kan na lafiyar ke to. Dubisa ga wannan ƙauli to yi nan saƙo tsakanin su iyali duk abin da a dole ya karkare shi da dare abin da za a amfana da dai ko za a daɗa gare shi da ba su a kai da rana ta fada da yin shagira ba komi domin ramadan wata gudana wanda Allah jarabta zai iya ɗauki ne wannan amma idan ya zan jiki ne na ko ya magana da iyali ko kuma yana yin suwa to wannan ko babu su tsakanin da iyali zai kare mai azumi kawai ba azumi kuma lalace da karewa wallahu a'lam